Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu kallon mu da sauraron mu yau ma dai kamar kullum ne ne ku Kabiru Ibrahim. Um, akwai abin da na manta ban gaya muku ba wai a cikin wannan salatin tawa mai albarka ba wai ya labarai da kuma bidiyo za zamu da ɗaura mu. Akwai waƙoƙi na nishaɗi masu daɗi da muke ɗorawa a cikin wannan salatin tawa mai albarka. To yau ma dai kamar kullum akwai wannan mawaƙin namu sabon mawaƙin nan namu mai suna Bilyaminu B Shehu ya sake sake wata sabuwar waƙarsa mai suna masoyiyata sannan eh, Buhari Disina wanda kuka fi sani da Buhari Aminu ɗan Disina ne shi ma ya sake sabuwar waƙarsa mai suna HOD wanda mai suna HOD kuma gaskiya waƙoƙin hmm, sai dai kun ji su ba zan cika ku da surutu da na da kalamai ba ku garzaya cikin youtube channel tamu mai suna kabiru hausa tv ko kuma bilyamini b shehu akwai channel ɗinsa mai suna b show za ku samu cikakku da kuma daɗaɗan wannan waƙoƙi da nake muku bayani a kansu sannan wannan mawaƙa guda biyu a shirye suke da tarban kiran ku a ko da yaushe idan kuna da buƙatar gayyatar su zuwa wajen biki ko suna waƙar aure waƙar suna waƙar siyasa waƙar da dai sauransu duk wata waƙa da kuka sani ko kuma kuke son a yi muku wannan mawaƙa guda biyu a shirye suke don eh, attendant ɗin duk wani abin inda kuka gayyace su bi iznillahi rabbi sannan a bidiyon mu na gaba za mu iyakacin bakin ƙoƙarin wajen kawo muku suna lambobin su da address su da kuma dai duk yanda za ku same su idan kuna buƙatar wannan mawaka guda biyu wajen gayyatar su zuwa wasu wurare da sauransu um, sannan ba da haka na muku bayani akan game da labaran tarihi da zamu kawo muku a mai albarka to insha Allahu nesa ta zo kusa domin nan ba da jimawa ba za mu fara kawo muku su bi izinin rabbi ku da karku manta ku danna mana subscribing da kuma ƙararrawar sanarwa sannan idan bidiyon mu ya burge ku ku danna mana liking har ma da comment mun gode mun gode mun gode mun gode ni ne naku kabiru ibrahim na gode na gode ubangiji allah ya